عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله yau yammaci ne na asabar muna ah, uku ga wata kenan ko ga watan zulhijja hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam 1435 daidai da ashirin da bakwai ga watan tara miladiya 2014 da farko muna mai sake tunatar da kanmu falalar waɗannan kwanaki guda goma da darajojinsu da irin martaba da Allah ya basu da fatan Allah maɗaukaki sarki ya taimake mu wajen yin aikin alkhairi a cikinsu sannan Allah ya karɓi addu'o'inmu Allah ya ƙara mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a garuruwanmu da gidajenmu baki ɗaya Allah ya zaunar da ƙasarmu lafiya Allah ka amsa mana addu'o'inmu muna karatu a cikin wannan littafi mai suna alwajiz fi fikihi sunnati wal kitab aziz a inda muke magana dai akan kitabu tsahara littafin farko kenan mun shigo hukunce-hukuncen alhaidi wan nifasi to muna ciki za mu tashi akan al'istihabatu. mala yace ce hafizahullahu ta'ala al'istihaba wato jinin istihala kamar yadda ake faɗa istihada wannan jini tunda an yi maganar istihada a an yi magana haiba da nifasi to dole ne za a yi magana a kansa malaman fikihu suna kiran shi da suna damu fasadin damu fasadin wato jini ne na ciwo ko na rashin lafiya ba jini ne na ɗabi'a ba wani sababi ne yake sababa shi kame da muka faɗa a karatun baya ko dai wata matsala ce ta faru a ainihin wato dangane da yanayin canjin yanayi ko canjin abinci ko canjin wani magani ko allura ko wani abu zai iya sababa shi a wani lokaci kuma to idan irin wannan ɗin ne babu shakka likitoci sukan iya maganinsa in mace ta zai ta yi bayani cewa al'adata ta yanke amma ga wani jini kuma yana ci gaba da zuba a tare da ita to likita zai mata tambayoyi kila ya ba ta maganin da ya dace da ita in aka yi sa'a za ta warke da izinin Allah wani lokaci kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa iblis ne shaidan ne yake zungurin wata jijiya sai ta balle wannan jini din sai ya rika zuba a sakamakon masu ko kuma sihiru sakamakon masu abinda ake cema masu iblis din ko shaidan din shine ya kawo kansa da kansa ba wani ne ya turo shi ba to sai kaga ya saka mace jini ana samun aljanu suna yin mana ya ce wallahi shi yake sakan mata jini idan an yi mata rukiya an yi magana da shi sai ka ji da kansu ya yi bayani ce wannan jini shi ne yake mata kuma annabi ya faɗa a cikin hadisi ya gaya wa ummu habiba ko kuma ni hamlatu binti jahash ko kuma fatimatu yar abi hubaysh in ban ba yace ai wannan wani wata jijiya ce annabi yace ba al'ada ba ce shaidan ne yake zungurinta sai jini ya rika ba. sai yace amma shi jinin al'ada ai wani bakin jini ne ma'ana jini ne mai duhu da za ki iya gane shi wancan kuma za ki ga yana zuwa jajajir to da kin ga wannan ɗin ki ci gaba da sallaki annabi ya gaya mata haka tabin da ya sa ake ce mashi masu shi ya kawo kanshi ba turo shi aka ba amma idan turo shi aka yi to ya zama sihiru ke shi ya ke kira kuma sihirun nazif sihirun nazif wato sihirin a aiwa mace bleeding ta rika bleeding tana zubar da jini shine sihirin nazif game da malamai sun yi bayani akan nau'o'in sihiri to shi ma suna sako shi a ciki wato wannan kuma yakan faru sau da dama wani lokaci dangane da idan wata mata ko wani mutum ya je gurin boka ko wata mata ta je gurin boka mai zuwa gurin boka ce ta ce gashi gashi tana so a raba wance da wani ko dai a yi mata maganinsa ko wani to sai iblis din shi wato shi bokan sai ce to shi kenan za a yi mata sihirin nazif wato duk sanda mai gidanta ya je zai sami ta tana jini to shi ma yana da al'arat alamomi da za a iya ganewa musamman misali idan mutum yana da mata biyu sai zanto ita watan ba ta yi watakila ma ita ce ta je wurin bokan duk sanda ya zo wurin ɗayar sai same ta tana bleeding in ya bar ɗakin kwana biyun da yake ya koma gurin wata sai ta warke ba wani zini da take amma daga ran da ya dawo ɗakin nasa sai zini ya tsalle <laughs> ta ce ta wannan sihiri ne kawai dan dai ya nisance da kenan ta wani ana samu in ka karanta littafin asarimul battar fitta sadi li saharatul ashrar za ka ga bayanin wannan sihiri da ake kira a sihirun nazif wannan sai a gane sihiri ne na kai mata tambayoyi na ɗaya daga cikin alamomin da malamin ya faɗa to in ya tabbata cewa sihiri ne sai a mata maganin sihiri har sai an karya wannan sihiri ɗin da izinin Allah to da haka kaga kenan irin wannan na wannan bangare ko masu ko sihirin to wannan sai ta hanyar addu'o'i da komawa ga Allah da ma da karya sihirin da sauransu shi ne zai sa a yi maganinsa wancan ku likita ma zai iya maganinsa kamar yadda muka faɗa to wannan shi ake kira istihaba wato jinin ciwo jinin cuta to yadda malam ya bayanin sa ya ce hiya istihaza wani jini ne ya fi gairi auqatil haidi yana fita amma ba a lokacin da mace take al'ada ba wato wata takan yi a farkon wata kamar da muka faɗa wata tsakiyar wata wata a ƙarshen wata take al'ada to tana gama al'adar sai ya zo tare da ke wato wani lokaci tare suke zuwa bayan tana yana gama jinin al'ada sai shi kuma ya biyo baya ko kuma wani lokaci sai bayan kwana biyu kwana uku sai wannan jinin ya zo ko kuma ta yi wannan al'ada a farkon wata a tsakiyar wata ko karshen wata sai ta ga wani jini to sai ta gane cewa wannan ba al'ada ba ce musamman ta kalli yanayin kalar shi da abubuwan da muka faɗa yanayin warin shi yanayin fitar shi wannan za ta ce wannan ba al'ada ba ce don na riga na gama al'ada ta ina fata mun gane amma ka kiyaye inda ba ta gama al'ada ba misali al'ada ta kwana bakwai take a wata a farkon wata misali sai wannan watan sai ta kwana biyu ko kwana uku sai ɗauki sai ta ci gaba da sallah bayan kwana biyu ne bayan kwana uku ne bayan sati ɗaya ne sai ta ga wani jini ya damu sai idan ta ga yanayinsa irin al'ada ne yadda ta sani sai ta ce to wancan sauran jinin ne ya samu matsala shi ne ya dawo shi ne a nan ne malamai suke cewa ta haɗa wancan jinin da na biyun da wannan na farkon don ta kammala al'adarta da ta saba kwana bakwai na fata an gani sai ta haɗa shi da wancan sai ta ce ta wani al'ada ne saman ta kula da yanayinsa da komai da komai irin na al'ada ne mun gane wani amma da mace ta gama al'adar ta tsaf kwana bakwai ko kwana uku ko kwana hudu da take shekara da shekaru a farkon wata sai ta ga ya dauke yadda ta saba kwana uku ya ɗauke can bayan kwana biyu ne bayan sati ɗaya ne bayan sati biyu ne a yawan nan watan sai ta ga wani jinin ya sake zuwa kuma sai ta ga kalashi da yanayin shi da komai al'ada ne ba abin da ya bambanta su na fata mun gane ta ga lalle wani al'ada ce da warin nasa da yanayinsa da yanayin fitarsa duka al'ada ne kuma musamman sai ta ga ya yi kwana ukun da ta saba tana yi kuma ko da bai yi kwana ukun ba sai ta ga ya yi kwana biyu ne kwana uku ne kwana hudu ya yi to ya za ta yi sai ta ce to na yi al'ada sau biyu ne a wata ɗaya wancan ba haza ba ne sai to wata al'ada sai ta zo kuma a wannan wata ma'ana kenan za a iya samun mace ta yi al'ada sau biyu a wata wata ma ta yi so uku a wata ba abin mamaci ba ne wannan ya faru a zamanin kalifansu sai na ali wata mata an sake ta watan ta ɗaya sai ta zo ta ce ai na gama idda aure ran ce ke kin gama al'ada kawai daga sakin ki a wata ɗaya ta ce to jini uku Allah ya ce kuma na yi jini uku sai da na alaka za ka tambaye shi aka ce ya tambaya in mai gaskiya ce ba ta ƙarya ɗaura mata aure ai Allah cewa ayi jini uku salasata qurun ba wata uku yace ba wal mutallaqatu matan da aka saki ya tarabbasna bi anfusihinna salasata qurui wal qar'u al haidu inji a sai da Aisha al qar'u kuma shine al'ada in mace ta al'ada shikenan al'ada ta dauke kwana nawa take kwana biyar take kuma biyar din ta dauke sai wani ya zo a watan kuma shi din ne sai ta ce ta al'ada biyu a wata daya inda za ta shiga na uku a farkon watan sai ta yi wani kwana biyar ɗinta ya ɗauke sai a ɗaura mata aure ba sai ta yi wata uku ba dama jini allah ya ce ba wata uku ba kama saboda galibin mata suna yin al'ada su ɗaya ne a wata shine ake cewa za ta yi al'ada uku a wata uku sai wasu ke gani wai kama an ce a yi wata uku kafin ta aure a jini uku shi kenan sai a ɗaura mata aure na fata mun gane wani to don haka ana iya samu kuma da yawa matan suna yi ba sani ba to da kan ka sake ta ne kana ga ka'idan kaɗan hora ta ta na gama <laughs> sai ka ce to sai da sake sabon ɗaurin orikin ta yi jinin sa ukunta a wata ɗaya ko a wata biyu misali su zai iya yiwa so da kan ba mai karya ba ce za a yi da maganarta matukar tana da shaida cewa matar kirki ce kamar da sai da na ba da hukunci tunda wani abu ne na wanda ba wanda zai ba da shaida a duniya sai ita ita kadai za ta iya ba da labari in ta yi karya wannan kanta amma in mai gaskiya ce ta ce wallahi so uku ne al'ada a watan nan ko a cikin wata biyun nan so uku ne dakan saki na ya riga ya fita to shi kenan to kenan dai idan zai zo ba a kwanakin al'ada yake zuwa ba sai bayan an gama al'adar yake zuwa shi yasa yace yakhruju fi ghairi awqatil haidi wan nifas shi yana fita ne ba a lokacin al'ada ba ba a lokacin jinin haihuwa ba aw muttasilan bihima ko kuma ya zanto ya hadu da su ne ma'ana ya hadu da su tana gama al'ada sai wani jinin ya zo ta gama ainihin jinin haihuwa sai wani jinin ya zo shi sa muka bayani cewa in ta gama arba'in sai ta ga jinin bai ɗauke ba to za ta iya kula ta ce ga shi ma yanayin kalar jinin ma ya canja to wannan da bai ɗauke ɗin ba kawai istihaba ne in kuma ta ga yanayin al'ada ne su ce to ina ganin kila kwanakin al'ada ne suka dace da wannan wata wancan ta gama nifasi sai al'ada ta zo to zai iya yi wa amma in ta ga yanayin su ba iri ɗaya ba ne sai ta ce to wannan istihada ce tunda ta yi kwana arba'in to ta gama jinin haihuwa fa in kana al-awwal to shikenan idan na farko din ne wanne ne na farko na farko da yace dama ta gama al'ada kwana biyu kwana uku take kwana hudu ta gama kawai bayan kwana biyu bayan sati ɗaya sai wani ya zo ba haɗe ya zo mata a liƙe ba to in wancan ne sai ce fawaɗe wani a fili yake ita kanta za ta ce a ah, to wannan jinin da ya zo gaskiya istihaba ne tunda na gama al'ada nan da sati ɗaya to yanzu ga wani jini kuma na gani ya zo min to kaga sai ta tafi asibiti a yi binciken an iya gano maganinsa shi kenan ba gano sai a mata a bincike to masu ne ko sihiru wannan kuma wanda annabi ya faɗa na fata mun gani wa in kana tsani in kwa na biyun ne wanne ne na biyun wanda suke haɗe ai muttasilan kenan ma'ana muttasilan tana gama al'ada sai kuma yau take sa rai za ta gama dama yau kwana hudunta zai cika misali tana tunani yau za ta yi wanka ta yi sallah sai kuma ta ga jinin bai tsaya ba kuma ta ga yanayin kalashi ya bambanta da al'adarta to za ta gane cewa wannan istihada ne kaga yanzu sun zo tare ma'ana kenan sun zo a aliki to in wannan nabiyin ne ya zo mata sai mala ya ce fa'in ka na talmar'atu da to in dama macen da ce dama tana da al'adata da ta saba shekara da shekaru kwana hudu take yi misali fama za da ha to duk wanda ya ƙaru ɗin nan akan al'adata na kwana hudu misali fa huwa istihaba ya zama istihaba liƙaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda annabi ne ya faɗa sallallahu alaihi wasallama li ummi habiba ya gaya wa ummi habiba saboda ta yi fama da wannan ciwo shekara bakwai jini bai dauke mata ba sai da in wata ya zo kawai sai ta gane al'adata yanzu ta zo yau dama uku take ko hudu misali ta ga gashi wani jini mai duhu ya zo kuma shi ne yake kwana hudu sai ya ɗauke sai wani jajagir ya ci gaba da zuwa na kwana ashirin da wajen shida misali to sai annabi yake ce ma to in kika ga haka in sai to ki jira ki zauna kadara ma kana haidatu haidatuki gwargwadon kwanakin da al'ada ki take tsare ki ba kya sallah ba kya komai duk wata shi za ki tsaya ki jira suna wucewa sun mabtasili sai ki wankanki wa salli ki ci gaba da sallah na fata mun gane wa in kana tumayyiza bainad damaini in kwa ta kasance za ta iya bambance tsakanin jini guda biyu za ta iya bambancewa wato ga wannan jinin ya zo sai kuma ga wani jinin ya sake zuwa ya haɗu da shi to inda ta iya bambancewa ta gane wannan shine karamin wannan shine jaɗin wannan shine mai duhu za ta iya bambancewa shikenan falhaidu to ita al'ada huwal aswadul ma'ruf shi jininsa baki ne sanannen jini a gurin mata ma'anar baki ba wai baki kamar gawayi ko gashi ba a baki mai duhu ake nufi jini mai duhu wa ghairuhu istahaba dayan wanda ba shi ba jajir din ko in brown yake zuwa ko in yellow yellow yake zuwa asfar sai sai to shine istahaba so da dama za ka ji mace ta ce to na gama al'ada kuma yanzu wani jini yana zuwa mata kamar brown brown haka ko wani ruwa yalo yalo sai ce to wannan ne kawai ta ci gaba da sallah da kaulihi sallallahu alaihi wasallama li fatima binti abi hubaishi dan annabi ya ga ya fatima yar abi ce yace fa idza kana damul haidi to tunda kina cikin wannan matsala da zarar jinin al'ada ya zo fa hu aswadun ma'arufin to ai shi jini ne baki an san shi an gane shi ana iya gane shi da kin ganshi shi fa amsiki anis salati sai ki kame daga yin sallah fa iza kana al-akharu in dayan yazo wanda kika ganshi shine ja din fatawaddai ko ki je ki cigaba da alwalarki fa inna ma huwa irqun kawai wannan wata jijiya ce ta balle shedan ke zungurin tanjimin zan Allah sallallahu alaihi wasallam to tana yi wa a samu matar da za ta ce to aini wallahi ba ma na iya gane jinin nawa kwata-kwata da al'adar da ista haɗu ni ba zan iya ganewa kwata-kwata ba za ta iya bambancewa ba ma'ana kenan da al'adar da ainihin wato ista haɗa ɗin jinin kusan duk iri ɗaya ne sau da haka in ja take ganinsa jajajir kawai take ganinsa in duk baki ne duk baki ne gaba ɗaya kwana talatin ɗin in wani ya wazo ma haka take yi kwana talatin duk a cikin jini take to ya za ta yi to irin wannan mata ne da ba za su iya bambancewa ba sai haka ce to alika ta a bata hukuncin mafi yawancin mata mafi yawancin mata al'adar su kwana shida suke yi ko kwana bakwai ba sa wuce haka tunda abin ya zama mata haka sai a ce to duk wata in ya zo kawai sai ki al'ada ta kwana bakwai ma'ana sai ki yanki farkon wata ki kwana bakwai baki sallah ba ko kwana shida sauran kwana 24 sai ki ci gaba da sallah wani watan ma ya zo sabon wata sai ki kwana shida ko kwana bakwai ina fata an gane so wannan an liƙa ta a haka ne don ba yadda za a ita tunda ba za ta iya bambancewa sai a ce to mafi yawancin mata ba sa wuce kwana bakwai to ke ma ci gaba da yi musamman ma kuma idan dama ba ta da al'ada wannan watan za ta fara al'ada kuma sai saɓi mata da istihada kuma dama ba ta ma iya gane bambancewa ba misali wannan sai a haɗa ta da mafi yawancin mata shi sa ma ce fa in balagat mustahadatan idan mace ta kai matsayin wadda za ta yi istihada wala ta tamyiza amma ba ta iya bambancewa raja'at ila ghalibi adati ha sai ta koma zuwa ga mafi yawancin al'adan matan garinsu ko matan gidansu shine ha matan gidansu mafi yawancin aka tambaya kwana nawa matan gidansu suke yi ma'anan matan gidansu danginta 'yan uwanta mata yayyanta da kannanta mafi yawanci kwana kaza suke sai a ce to ma a ba ta wannan hukunci da da kaulihi sallallahu alaihi salama alai hamnatu binti jahash don haka annabi ya gaya wa hamnatu binti jahash kanwar matashi zainab binti jahash annabi ya ce inna ma hiya rakba wani zunguri ne wani zunguri ne min rakabatin shaidan daga zungurin da shaidan yake yi wa wata jijiya sau da aka karki damu fata hayyade ta ayyam ko ki je ki yi al'ada kwana shida aw ta ayyam fi ilmillah ko ki ta kwana bakwai ko ki bar shi a ilimin Allah Allah ya san kawai ba yadda zaki ki kwana shida ko bakwai kina yi sun maktasili sai ki wanka hatta idza ra'aiti annaki qad tahurti sai kin ga yanzu kin tsarkaka daga kwana shidan nan ko bakwai din nan wastan kaiti kin tsaftata fasalli 24 na laila sai ki sallah ta kwana nawa kenan kwana 24 aw 23 ko ki sallah ta kwana 23 wa ayyamuhunna da dare dan su da yinin su baki daya ana ki duk wata ki dauki kwana 23 in kin dauki kwana bakwai ko kwana 24 in kin dauki kwana shida wasu mi in lokacin azumi ne ki ci gaba da azumi fa inna zalika yajziki wannan zai iya wadatar miki wa kadhalika Ali haka zaki ci gaba da yi fi kulli shahrin duk wata kama tahidun ko kamar yadda sauran mata suke al'ada ke ma ki ce to ni ma ina al'ada duk kwana bakwai na kowanne wata zan zaba in wa kama ya dahurna haka za ki rika yadda suke tsarkakuwa ke ma kina tsarkakuwa limiqati haidihin yadda suke tsarkakuwa a lokacin al'ada su ke ma haka zaki wa tsuhurihin da lokacin wankansu to kaji yadda ita aka lika ta hamnatu binti jahash da da haka kenan wannan yana nuna magana da muka faɗa a baya lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya yanke wa mata hukunci guda ɗaya sai an ji matsalar mace sannan a ba ta fatawa daidai da ita amma ba zai yi ka zo ka tara mata ɗari ka ce duk hukunci ɗaya ya yi rulin ɗinsu ya juya su ba kowace sai ka saurari me matsalaki ne matsala ta kaza kaza kaza sannan ka samu mata mafita domin mata sun bambanta Allah ya bambanta su ɗabi'unsu sun bambanta kuma kowace daban take su sau da haka wannan yana da matuƙar muhimmanci mu iya gane waɗannan matsaloli na mata domin mu iya ba su hukunci daidai da su ahkamul mustahaba to ita matar da take yin jinin al'ada wato jinin istihaba ɗinnan na ciwo na matsala me hukuncinta akwai wani hukunci na shari'a a kanta na'am akwai hukunci na shari'a a kanta wanda ya sha bamban da na sauran matar da take al'ada na farko mala ya ce la ya harumu alal mustahaba shay'un mimma ya harimu bil haidi babu wani abu da yake haramta akan mai istahaba dangane da abubuwan da yake haramta a dalilin al'ada ita bai haramta a kanta ba ma'ana za ta yi sallah sallah ta haramta akan mai al'ada za ta yi ɗawafi sallah ta haramta akan mai ainihin al'ada ko nifasi ainihin wato mutunta zai je mata ya haramta akan mai al'ada amma ita babu wani matsala na fata mun gane waɗannan abubuwa da aka haramta ita ba ta da wani matsala illa annahu yalzamuha kawai abin da ya lazamce ta ya zama dole a kanta alwudu li kulli salati za ta rika yin alwala duk lokacin sallah kuma wannan mun yi bayani cewa in tana son sai ta yi sallah akan kowace a lokacinta <clears throat> amma in ta gabata son ta yi sallah a kowace a lokacinta shine aka ce to ta iya yi da duk lokacin sallah sai ta yi wanka ta yi alwala bayan lokaci ya shiga sai ta hada a zahar da asar in magariba ta zo sai ta bar magariba tana ji ana yi sai ta bashi isha na shigowa sai ta maza ta wanka ta yi alwala sai ta ainihin wato hada sallah na fata mun gane sannan asuba ta zo sai ta sake yin wanka ta ainihin hada sallah tare da cewa wankan shi ma mun ce ba wajibi bane da za ta je kawai ta tsarki da ruwa ta wanke gabanta ta sake mayar da abin da zai tare ainihin jini din sa'an nan ta zo ta yi alwala ta yi sallah amma sai ta bari alfijir ya fito duk lokacin sallah ya shiga sannan za ta je ta yi tsarki din ta wanke sannan ta zo ta yi alwala sai ta yi sallah annabi ya gaya wa asma'u ya ce idan kina sallah nan ko jinin zai kwararo kan tabirbirki ki ganshi shi karki yanke sallah ki ci gaba da sallah ba zai hana ki sallah haka ba zai hana mijinta yi mu'amala da ita ma sai dai in yana jin kyama dai ko wani abu wani abu ne da sau da aka jini ne kawai na cewa kamar mutum ya yanke ne a hannun shi jini na zuba amma ba cuta ba ne shi dangane da cewa za ka yi ɗaukar ciwo ko wani abu allah dai ya yi magana al'ada ne kawai wani huwa azan fa a tazilin nisa a fil mahidi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li fatimatu bint abi hubaysh dan annabi ya gaya fatima yar abi hubaysh da yace thumma tawadda'i li kulli salatin kowace sallah ki mata alwala wa yusannu laha alghusl amma an sunnanta mata ta iya yin wanka li salatin ga kowace sallah kama marra kamar yadda ya wuce fil ghsalil mustahabba dangane da wanka wanka na mustahabi da muka faɗa wanda annabi ya gaya ummu salama cewa ki rika yin wanka duk lokacin sallah to kaji wannan ƙarashin hukunci kenan dangane da wato wannan hukunci lokaci ya yi za a yin sallan cewa shi ne matan da suke yin allura don su tsayar da jini ko su sha magani jini ya tsaya don su ci gaba da yin azumi ba tare da sun yi wato sun sha azumi ba ko lokacin aikin haji mace tana ganin kwanakin al'adarta ya zo ba ta so ta rasa ɗawafi a kan lokaci ko ɗawafin ranar sallah na aikin haji sai ta sha magani mai hukuncin wannan an tambayi malamai irin su shek usami irin su bin su albani duk sun ba da fito ya kan haka sun ce dangane da halacci ya halatta idan mace ta yi haka ba ta yi zunubi ba ba ta yi laifi ba amma sun ce kuma mafi kyau an tabi kalmar ato ka adatiha yani a ɗabi'atiha duk da ya halatta mafi kyau kuma Allah ya san da hukuncin al'adar Allah ya san da matsayin al'adar amma ya wajabta musu waɗannan abubuwa to ta sha maganin shi ya fi saboda ne jini ne natural blood in aka ce za a hana jinin ɗabi'a fitowa saboda shan magani to akwai yiwuwar kuma ta iya haɗuwa da wani matsala tare da intan ya halatta to amma jini ne dama marar amfani jini ne na ɗabi'a a bar shi ya fita ya zuba shi ya fi samun sauƙi tama da za ta hana shi zubar kuma ta yi azuminta ba ta yi laifi ba kuma azuminta ya yi daidai na fata mun gane haka kuma aka tambayi usamin cewa to yanzu idan mace kuma tana shakku dangane da al'ada ba kuma lokacin al'adarta bane sai ta sha maganin don al'adar ta zo shi ma akwai wannan maganin da za ta sha don al'adar ta zo ta gani sai ta sha sai al'adar kuma ta zo to shi ma za ta bar sallah za ta yi duk hukuncin da aka dora mai al'ada shi ma an dora mata ba za ta ta wannan magani ne ya janyo shi ba sau da ka ba na kwanakin al'ada ta bane na fata mun gane to wannan shine abin da suka ce wallahu alam a malikiya suna cewa kwanakin al'ada baya wuce kwana sha biyar ko kuma mafi yawancinsa kwana sha biyar amma mun faɗi wannan cewa ba hadisi ba ne ko babu wata magana mai ƙarfi akan kan wannan kawai al'ada gwargwadon yadda ta zo amma ba a yanke mata hukunci la hadda li wa la hadda li karka cewa mafi yawancinsa kwana sha biyar a'a sai dai mafi yawancin mata ma ba sa wuce kwana bakwai ko shida misali amma sha biyar ka ce shine yawansa to wani babu wani hadisi akan haka to amma abinda suke cewa a bisa wannan fatawa ta malikiya idan sun ba da fatawar haka shine suka ce idan mace za ta fara yadda fatawar take shine idan mace wannan watan za ta fara wai za ta tsaya ta jira ta ga kwana nutse tunda dama ba ta da al'ada wai idan ya kai ta har sha biyar tunda wannan watan za ta fara sai ya kai ta har kwanan sha biyar sai suka ce ya kai ta kwanan sha biyar cikakken sati biyu kenan to ta zauna a haka ta ɗauki kanta mai al'ada mafi yawancin kwanakin al'ada ba zai wuce rabin wata ba kwanan sha biyar daga nan sai ta tsaya a haka sai ta ci gaba da sallah na fata ana ganewa a matsayin wadda ta fara kenan sai ta jira wani watan ya gani zai sake yin sha biyar ɗin wata na biyu in ya sake yi sha biyar su kenan in wani wata na uku ya yi ya sake yi sha biyar ya tsaye ta to yanzu al'adar ta kwana sha biyar dama baya wuce kwana sha biyar a bisa fatawar malikiya da suke bayarwa na fata muna ganewa in ku tana da al'ada kwana shida kwana bakwai kwana biyar sai ta ga kuma al'ada ta zo ta wuce kwana biyar ɗin nan to shi ne suke ta to ita wannan ta ƙara kwana uku kamar yadda mai lahalari ke faɗa in ta ƙara kwana uku matuƙar bai wuce kwana sha biyar ba sai ta ƙara kwana uku a wannan watan ba wai a duhu abin wato a watan ne za ta kai sha biyar ba misali in tana kwana biyar sai ta ƙara kwana uku zai zama kwana nawa takwas to daga nan za ta yi sallah za ta yi wanka sai ta jira wani watan ko da fa jinin bai tsaya ba sai ta jira wani watan ta gato yanzu a biyar din zai tsaya ko kwana takwas din da na ƙara uku a watan da ya wuce da haka in ta zo ta gaya tsaye tsaya a biyar ɗinsa ya dawo sai ta cito, 'Da dama na watan matsala ne in ta ƙara kwana takwas ɗin nan ta ga bai tsaya ba sai ta cito, ƙara wani kwana uku sai zama kwana nawa sha ɗaya sai ta ci gaba da sallah sai ta jira wani watan kuma in wani watan ya zo sai ta ƙara kwana uku in bai tsaya ba sai zama kwana sha hudu to in wani watan ya bai tsabe ta ƙara kwana ɗaya ke na afirka wasu sai ya zama sha biyar to daga nan sai ce duk abin da ya sama ya zama ista haza ke wannan shine asalin abin da suke nufi da ƙarin ƙarin kwana uku to amma wannan duka dai sun gina shi ne bisa fahimtar su da kuma ainihin fata wasu ne nihayatul muktasir na ibn rushdi zaka ga sabanin malamai dangane da irin wannan wallahu alamu bihi idan to lokacin sallah na farko bai shiga ba kama a zahar ba ta shiga ba in ya zanto dole za a aikin nan za a iya yin sau ko da magariba za a je bai farfado ba misali ko a ce a zahar za ta fita la'asar za ta fita kila sai a lokacin isha ko ma sai washe gari zai farfado daga aikin da aka yi masa da wannan ramuwa zai ramuwa ce a kansa amma idan dan wani lokaci ne aka ce yake ganin likitoci za su yi cewa to kai zahar da al'asar dan idan an maka ba za ka farfado ba sai nan da awa kaza kila aka haka zahar da al'asar zai iya sallace sun ya samu dama in bai samu dama ba ya zan ma shi yana neman ta lafiya ne to ne ya zame masa uzuri sai a jira lokacin da hankalinsa ya dawo sai tambaya sallah nawa ce ban yi ba sannan sai ya ramata ita sallah matakar akwai hankali sannan take waje ba akan mutum na fata mun gane idan lokacin da ake wa mutum aiki akwai hankalinsa yana tare da shi bai gushe ba yana iya ganin ma lokacin da ake masa aiki da komai da komai idan abin da zai yi wani ne su ce likitocin nan su ce za su iya cewa kai sallah su yi ba wai ya sallah yadda kake tunanin wai sai ya tashi ya yi kaza ya kaza ba a kana da alwala to kana iya kana muna cikin aikin mu kana sallaka ai sallah ba na bane ishara ta in zai yi da kai yayi in ba zai iya ba bin ba zai ce ko da ainihin fatar ida ne akwai tambayoyi da likitoci suka zo suka yi masa a wani littafi har ma hoton sa allura aka duk tambayoyi ne na likitoci ya ce kawai da idan saman ya ɗan linshe gashi ya yi kaza ya kaza ya kaza yana karatu da baki shikenan kenan tunda akwai hankali a jikin shi to wannan zai yi sallah sai dai in babu hankali a tare da shi to da haka ba zai yi alwala ba kuma an ce yi taimama in akwai kayan taimama kusa da shi kenan sai ya shafa fuska kansa likita yana sa yana sallarsa ubangiji ne fice ana yaƙi ma ana sallar. kuna yaƙi kuna kai sara ana kaza kana Allahu akbar sami Allahu liman hamidu kuma kana sara wannan a cikin suratul nisa Allah ya wannan magana to balantana an ne mutum aiki da sauransu saboda haka duk yadda mutum yake tunani cewa an tsananta sai kai sallah to yadda zaka iya shi ka ba ce sai ka miƙe ka tsaya ba ba ce sai ka yi ruku'u ba sai ka yi sujjada ba annabi ya ga wani ma yana yin sujjada a ainihin filo ya ɗauki filon ya wurgi da shi a dan me za ka ce sai ka jingina ka yi kaza ita ka yi sallah a tsayin ba za ka yi abu ka yi a zaunin ba za ka yi abu ka yi a kwance duk yadda ta zo maka haka za ka yi in ma baka kallon alƙibla ba za a iya juya ka baka juya ba ka yi ta duk inda ka kalla fa aina ma sama waje bulla Sau da ka babu wani yanayi da mutum ba zai iya yin sallah ba motsi da jiki ba shine yin sallar ba baki da zuciya shine yin sallar wallahi da kwayar ido za ka iya yin sallar matakar akwai hankali Allah ya samu dace an iya gama bakila mu bar mara lafiya nan ba sai mun gama aiki yaya hukuncin mu Malam bin bani bani bani bani bani bas ya ce ku yana kan wannan hukuncin mara lafiya idan kuka bashi zai salwanta zai mutu to cetar rai ya fi zai su sallar to da ka daga sai je su sallar su matukar za su ceto wannan rai ya fice su ainihin wato tun da sallah za a iya ramata to wannan shine abin da ya kamata su yawa ko kuma su haɗa sallah sun ga lokaci ya yi su ga muka fara aikin nan to ba za mu samu fitowa ba kila ma sai magariba za mu samu nasarar shi to kaga su hada zahar da al'asar in sun samu damar da za su hada magariba da isha masu yi saboda yanayin aikin da suka tsinci kansu kuma shi yasa annabi salma ya hada waɗannan salloli ba ruwan sama ba tsoro ba komai ji ibn abbas kamar yadda yazo cikin sahih muslim dan ya nuna mutane inda wani uzuri ma ka iya hada sallah ba ke wallahu a'lam